الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري نرى ربا دلن بقي دعوة الربيع الثاني هجرة 1441 wanda ya dace da daren hudu ga watan goma sha biyu dubu biyu da goma sha tara watan disamba watan kanon na farko muna godewa allah da ya ba mu wannan dama za mu ci gaba da karatunmu na littafin raudatun nazar wa jannatul munazir karatunmu zai fara abu inda mai littafi yake cewa faslun bismillahir rahmanir rahim wa ziyadatu ala an-nafsi laysat binafsin wani ita ce fahimtar ibn qudama kuma shine ra'ayin jamhur ƙari akan nafsi ba nafsi bane والزيارة على النفس ليست بنسخ قاري أكن نسخ ما نسخي بني sannan shi ƙari akan kan yana zuwa ne bisa mataki ɗaiɗai har uku wahiyala salati maratiba ƙarin na zuwa ne a bisa matakai har uku أحدها نفر كونسو ألا فتألق الزيادة بالمزيد عليه وتقارن زمنتو بعد وتألاقا دا دعك قارن دا ƙare دا كما kuma abin da aka masa ƙari to ba da alaka da abin da aka masa ƙarin kowa zaman kansa yake hanyar jirgi daban hanyar mota daban ya misalinsa kama iza aujaba salata kamar a ce idan ya wajabta sallah ya ce sallah farilla ce ana cikin sallah farilla ce sallah farilla ce bayan shekara da shekara biyu shekara uku sun ma wajaba sauma sannan kuma ya wajabta azumi an wajabta sallah ga muna da wani abu da ake kiransa wajibi da ya shafi sallah sai kuma yanzu aka samu wani abu kuma da yake wajibi ƙari akan wancan wajibin amma kuma yanzu ya shafi azumi ne saboda haka wajibcin azumi shi ake kira a ziyada nassin wajibcin azumi shi ake kiransa a ziyada sannan nassin wajibcin sallah shi ake kiransa almazidu alai abinda aka yi kare kansa idan kuka duba za ku fahimci cewa لا علاقة للزيادة مع المزيد عليه هن ينجري دبا هن يموت دبا wajibcin sallah baya da alaka da wajibcin azumi kowa na zaman kansa yawwa wani ita ce rutba ta farko ta ƙare kan nassi kan nassi wani irin wannan ƙari da zai zamanto الزيادة لا علاقة لها بالمزيد عليه فلا نعلم فيه خلافا أي فلا نعلم في كونه ليس بنفس خلافا بين العلماء ابن قدامى يتي بمسن ساباني با ba mu san wani saɓani da ya gudana tsakanin malamai ba na cewa irin wannan ƙari ba naski ba ne wata kusan kowane ne ma ya yadda irin wannan ƙari ba naski ba ne ziyada ta zamanto la alaƙata laha bil mazili alai a wannan matsala babu khilafi cewa wannan ziyada laysat bi naskhin ba naska ba ce me yasa li'annan naska domin a yi nasku kamar da muka daga muka yi tarihinsa a karatukanmu na baya mun ce menene shi mun ce raf'ul hukumi ɗauki hukunci wata dilihi ba man ɗauke shi da musanya shi hmm? mun ce nasku hukumi raf'ul hukumi wa tabdiluhu ɗauki hukunci da musanya shi haka muka ce to amma a nan an samu ɗauki hukunci ne a ba a samu ɗauki hukunci ba dalilin shi ne wala mai tarayyar hukumar mazidi alaihi hukunci almazidu alaihi na wajibcin sallah yana nan duk da an samu wajibcin azumi kuma amma hukunci wajibcin sallah nan ya canja bai canja ba shine ma'ana walam yataghayyar hukmul mazidi alaihi bal baqiya wujubuhu wa ijza'uhu wujubuhu wajibcinsa shi hukuncin farko dinnan na sallah wa ijza'uhu da kuma aka yi sallar shari'a ta karba za a ba da lada ga wanda ya yi ta duk sun wanzu sun ci gaba da kasancewa na wannan ba naski ba ne amma lokacin da aka yi naskin استقبال بيت المقدس بعد هذا النسخ إذا جاء مسلم إذا جاء إنسان فاستقبل بيت المقدس فهل يجزى على صلاته هذه لا يجزى عليها وهل تجزئه هذه الصلاة لا تجزئه لأن أو لأن استقبال بيت المقدس حكم منسوخ لكن هنا لما كانت أو لما كان المزيد عليه لا علاقة له أو لما كانت الزيادة لا علاقة لا بالمزيد عليه صار المزيد صار حكم المزيد عليه على هاله أي صار باقيا على أجهاله صار باقيا على وجوبه وصار باقيا على إجزائه أم فهمت؟ تونا الشين الربة الأولى باقي لا في مكتبه تا الرتبة الثانية sai mataki na biyu mataki na biyu shine an ta ta'allaka ziyadatu bil mazidi alayhi shi ƙarin ko ita ƙarin a larabce ya zama tuna da alaƙa bil mazidi alaihi da abin da aka yi masa ƙarin ko aka yi ƙari a kansa amma ta'alluƙan ma wata irin yar alaƙa alaƙar wata alaƙa ta'alluqan ma wannan ma dina ana kiransa malit taflil inna la la yastahi an yadriba masalan ma masalan ma dina tana da alaƙa da masalan ba wai na ce inna lalasi la yastahi an yadriba masalan ma ba'ubatan ba ma إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما سواء هذا المثل يكون بعوضة أو مثلها أنجاني واتو يزمنتو تتألق الزيادة بالمزيد عليه تألقا ما على وجه أبثى وتئر فسكادا لا أكون شرطا فيه وأن جرى لا تقرب زمن تو شرط إيباني أتكينسا ما تقرر أن علاقة بتزن شرط إيبا تشيني مسألة يسوس الربا تبين كنا الزيادة لها علاقة ما بالمزيد عليه لكن هذه العلاقة لا تكون شرطا فيه وادي أي في المزيد عليه وادي kun gani ya misalinsa ka ziyarci tagribi alaljaldi fil haddi ka ziyarci tagribi alaljaldi fil haddi alaljaldi fil haddi hadisi ya inganta cikin sahihu muslim annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce bikru da bikra idan suka yi zina akwai jaldi mi'atin wata zribu amin bulala ɗari da kuma fursunan shekara guda an gani sannan akwai kuma hadisi har yanzu wato mai aure da mai aure suka yi zina akwai fursunan shekara guda da kuma jefa har mutuwa an fahimci wannan hadisi ya inganta da wannan amma wannan hadisi duk da yake gashi nan zahi ingantacce nassi amma kuma a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam su ma'iz da sauransu ma'is ya jefa ma'is ba tare da ya masa menene ba ba tare da ya masa abin nan ba ba tare da ba fursuna ba wani abu hmm? saboda haka maluma sun yi kilafi akwai yan kaɗan da suke amfani da wannan suke haɗawa biyu kamar su imna hazam ina jin cikin tabi'una kamar irin Hassan al-Basri Ali ibn Abi Talib cikin sahabbai akwai wanda ba sa haɗawa saboda annabi a aikace bai haɗa ba akwai wanda suka shiga tsakani tsakatsake suka ce abun yana nan ga shi alkali ko shugaba in ya ga dama ya haɗa masu biyu in ya ga dama ya yi mafi tsanani. kwadin to amma dai almuhim mu a nan muhimmancin abin misalin da za mu bayar kun ga nan ziyarar tagrib alal jalbi miyatu jalda shine almazidu alai yanzu bayan gabulara ɗari kuma aka ce mai a sashi a farsuna ko a kore shi daga ƙasar har shekara guda ba zai zo cikin yan wansa ba wannan ba sharaɗi ba ne ba sharaɗi wannan ƙarin amma kuma ƙarin ziyadan ƙarin yana da alaƙa da abin da aka ƙara ɗi da wani abu ne da suka shafi haddi an gane kamar kuma da za a ce an ce abin nan eh, menene na يرمون المحصنات waɗannan da suke jifan muhsanai tangantattu da zina sun malam ya ato bi arba'ati shuhada sannan kuma ya zamanto ba su zo da shaidu hudu ba fajliduhum 80 jalda ko kuma su bulala 80 wala takbalu lahum shahadatan abadan kuma ka daukar shaida daga gare su har abadan. wa ulaika humul sune fasikai to nan da aka ce fajliduhum 80 jalda da za a kaddara a ce bayan 80 jalda din nan wata aya kuma ta zo ta ce fajliduhum 80 jalda wa 20 jalda an gani da to bulala 100 kenan bayan ga 80 a ce kuma an kara 20 tamanin na jalda tana nan bulala ce in an yi ta sunan ta haddi har kanan kuma wannan ƙarin shi ma ciko ne na haddi har yanzu ko ba haka ba amma dai shi tamanin nan ma shi ma haddi ne saboda haka ashirin din nan ba sharaɗi ba ne cikin samanu amma kuma akwai alaƙa na'am domin samanu shine almazidu alai ashirin kuma shine الزيادة أقول هذا كان الزيادة والمزيد عليه لكن هذه العلاقة لم ترقى إلى أن تكون شرطا في المزيد عليه وهذه فتكي قيد هذا أتشي شرط إيتي إتا أتكين المزيد عليه با. شين معناه كزيارة التدريب على الجلد في الحد كما قال مشي فرسنا أكان بلالة أريد ذائي نهدي وعشرين صوتا لكما قال بلالة أريد على الثمانين في هد القصر باقي نفسي لظن مثالي نيكوز أما التدريب والجلد والجلد ولا نفسي هذا كما أنت ممكن في حديث يا إنجلتا تكن صحيح مسلم وأنا مثالي نيكو أكبار واسم to a irin wannan hali a irin wannan ziyada za a zamanto akwai alaƙa tsakanin da Tuwal mazidu alaihi sai dai wannan alaƙa ba ta kai ƙarfin da za ta iya zamantowa sharaɗi na mazidu alaihi ba wadi to a nan an yi kilafa fa zahaba abu hanifa imam abu hanifa ya tafi ila annahu naskun a bisa cewa wannan naski ne wato kamar a ce yanzu da jaldu ko الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة سيقى حديثي يا ذو ضد حديث أهات مئة كان صحيح مسلم يناتي وتضريب سنة أولين أبو هنيفة kenan za a ɗauka tagrib ɗin nan ya soke ne ya soke hukuncin farko hukuncin farko bulala ne kawai to yanzu an soke hukuncin ya zama to da bulala ba bulala ba za a yi shi ba da bulala da kuma ne da fursuna an fahimci manarsa almin dai shi yana gani an soke hukuncin farko ne hmm? domin suna ga cewa ba a soke hukuncin farko ba hukuncin farko yana nan don kowa na zaman kansa bulala ɗari na nan wannan kuma za a ɗauke shi wani ƙari ne saboda haka wannan ba naski ake ba domin da naski ne da bai kamata a ce in kamar yanzu fuskantar baitul maqdis ba wanda yake komawa kuma ya fuskanci baitul maqdis yawwa amma nan bulala ɗarin yana nan za a yi bulala ɗarin illa dai iyaka ƙari aka samu yawwa eh ai shi yana nufin yanzu shi yana duba abin ne ta hanyar haddin haddin da ana nan hukuncin haddin bulala ɗari ne kawai yanzu hukuncin haddin ya kuma bulala ɗari da menene da fursuna shekara sai da shi yana ga an sauke hukuncin da yana ɗaukan sa ne gaba ɗaya dunkule eh jama'ar suka ce a haba ka daina cewa suka sokewa aka yi ba a bulalan ne ana yi to sai da wannan ƙari ne ba wanda aka sauke yi. an fahimci abin wata kowane ne eh, ta inda ta wani ɗan gefe za ga cewa akwai ta inda ya dogara da hankali zai kama yawwa da yanzu kamar kai ne kara cikin menene ina gari ba wani misali da zai wuce wannan ma abin nan bayyana ɗin ana bulala tamanin yanzu aka ce bulala ɗari za a yi jamar suna cewa ai ko da ɗarin za a yi ai akwai tamanin ɗin a ciki saboda haka ba a soke hukuncin tamanin ba ƙari aka yi ka daina kiran wannan naski domin naski shi ne abin da ya zama yanzu ba a aiki da shi amma yanzu za a zo a yi tamanin ƙarin ishirin ne ishirin aka ƙara shi kuma yana cewa ah, to ai da tamanin ne yanzu mun daina cewa tamanin ɗari za mu cewa na haka an sauke tamanin ishirin ɗin nan ya sauke tamanin an fahimci abin ta bari mu ji tattara da za a yi ta yi mu ga wanne ne hankalin ku zai fi kama fa za ba abu hanifa abu hanifa ya tafi ila annahu naskun zuwa cewa naskin ne me hujjarsa ita? eh لأن الجلد كان هو الحد كاملا دومن دا كافن تقريبي فلسنا من شكرا عزو شو دلالة أرين شيني تككين حد شيني حد تككي دا ينذكم أن ذاك تقيت أكان تري باكار دكاتر سنة با بكذا ما تتحدين با فأنا هنا كنا أنصوت an sauke wancan hukuncin farko yanzu sabon hukunci shine bulala ɗari da fursunan shekara ɗaya kun fahimci magana abu hanifa yawwa shine yace li annal jadda shi bulalan kana ya kasance huwa shine alhadda haddin kuma kamilan a cike ya zo al-iftisaru alai a wancan lokacin kafin maganan fursunan shekara ya zo yana halatta a takaito a kai ka bulala ɗari shi kenan ba komai haddi ya cika ba wanda zai ce kayi zunubi amma yanzu bayan fursuna shekara guda ya zo da za ka yi bulalan kai kai shiru za a tuhume ka da baka cika haddin Allah ba an fahimta yawwa kuma aka yi wannan bulala abin nan eh, to ina jin nan ma yana magana ne akan aya ta biyu kenan wallazi na yarmunal musanati sun malam ya tobi arbati shuhada ko fajluhum na jalda idan da an kara 20 da kafin a kara 20 tamanin nan ba shine ba yawwa kuma zai halatta a takaito akan tamanin din sannan wa ya ta'allaqu bi tafsir idan an yi tamanin ɗin fasikancin nan da ya zo cikin aya ba ula ga humul fasikuna hmm? ya ji ya zo ni kawai haka ya bushe iska ya ce kai mazinaci ne eh ni mazinaci ne eh, na na danka dan kai ka wurin alkali na kai an kai shi wurin alkali alkali wannan ya ce min ni mazinaci ne ni ko ban yi zina ba alkali zai ce to ina shaidanka ba shaida musamman shaidar zina sai an gawo mutum hudu da ƙa'idojinsa ko to ba shaida ba shaida bulala tamanin ba shi ne Allah ya ce fajilidun tamanin na zalla ba sannan wala takballahum shahadatan abadan ka minhum kada ku karba musu shekar ku shaida kuma yanzu ya je ya ya yi ƙazafi alƙali ya masa bulala tamanin wani hukunci na zai hau kansa ba za ka sake karɓar shaidansa ba sannan kuma sunansa fasiki a musulunci to ne abu sai ke cewa ai tamanin ɗin nan da kafin a samu ƙarin ashirin su ne haddin a cike kuma yana halatta a takaito akan tamanin ɗin kawai kuma aka yi tamanin ɗin fasikancin shi wanda aka wa 80 din ya tabbata rashin karban shaidan sa ya tabbata haka ne ko ba haka bane yana tambayar jumhur يجوز الاقتصار عليه فانه يتعلق به التفسيق kasancewa an fasiki yana ratayuwa da me da wannan bulala da aka masa warar shahada haka watsi da shaidar sa nan ma ya ta'allaquwa da da shigo kamar da mu karanta ayar wallazina yarmuna almusanati thumma lam yatubu thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jildatan wa la taqbalu lahum shahadatan abadan أولئك هم الفاسقون يتت وقد ارتفعت هذه الآثام بالزيادة وإنه كنت وكنت duk sun kau da ƙarin nan da aka yi da yanzu Allah ya ƙara ko kuma shari'ar ta ƙara 20 akan 80 idan aka tsaye akan 80 din to hukuncin menene hukuncin karban shaida bai tabbata ba hukuncin rashin karban shaida bai tabbata ba hukuncin kasancewansa ta ciki bai tabbata ba don ba masa haddi ba an gani yawwa to wannan ita ce hujjar wa hujjar abu hanifa to bari mu yi amsar da jumhur za su bayar jumhur suka ce na in guda dama ce muna da annan naska shi naskin nan da muke magana fa ko hanafi ya kamata ku ƙara tunanin fahimta كوره الحكم الخطابي شيني دوكي حكم النفسي خطاب ما قال الله فذوكم وتمسألة وحكم الخطاب بالهدي فما حكمك خطابي كان هدي لنا شيني وجوبه وجبك هدي هدي إذا من تواجبي أنا شيني أو ما قال الله حكم الخطاب بالحد شين وجوبه وجبت حد وإجزاؤه عن نفسه da kuma isuwarsa ga shi haddin ya isarwa haddin wa huwa batin wannan yana nan ai bai canja ba haddin yana nan wajibi za a mata haddin ba sai ki haddi aka ba yawan ba sai ki haddi aka yi shi kenan sai mu ce naski haddi yana nan ba a soke shi ba kai hatta bulala tamanin nan sai sun zo sun shiga don sai ka tamanin din ka suka kai ɗari saboda ka tun mai za mu kira wannan naski ba naski ba ne shi haddi yana nan aka yi shi kuma haddin ya isa to ya kuma za a ce ya za a ce akwai naski ba mun ce nasku shine abin na rabu hukumar kitab nan ko ba a ɗauke abin nan hukuncin kitab din ba wa huwa baƙin abin da ya faru abin da ya kamata ku gane ku hanafiya shine wa inna man damma al-amru bi shay'in akhara wani al'amari ne ya tattaro za mu ce ya taro ko ya tattaro zuwa ga wannan hukuncin shine ƙari rika cewa ƙari ba naske ba wajaba al ithyanu bi shi kuma karin shi ma dole a kawo shi abin da ya faru kenan ba hukuncin ne aka sauke ba yanzu an sake kare ne wani hukunci wani eh, abin nan wani hukunci aka kawo aka sa wancan yana nan kare aka samu saboda haka wannan ma rubba na bin ne sai yana kama da inda muka yi ittifaki da ku an ta sallah bayan wata ɗaya bayan wata biyu bayan shekara ɗaya akan ta azumi kowane yana zaman kansa ba za ka ce yanzu wajibcin azumi ya sake wajibcin sallah ba kowane yana nan wannan ma haka haddi na nan haddin ne kuma kamar da muka ce bularin nan ma tamanin din ma yana nan ai ƙari ne kawai za a samu saboda haka dun da za mu ce naski to mai ra'ayin ku amsar jamhur ko kuwa ne da ɗan gaskiyansa <laughs> kowa ne dai in karan da inda ya makale a ba da mara ka ba shi uzuri ko to na fiya suna cewa a mu ya da haddi hukuncin haddi da muka sani na bulala tamanin yanzu an soke shi ya kuma bulala ɗari in ka tuba ta yi wuri ta ga magana na san kare na iya kamawa hmm? wannan hukuncin da muka sani na jifa kawai yanzu an soke shi bayan jifan a wani abu da za a yi sai an yi wani abu kafin a yi jifan saboda dai akwai dan inda za ka dan kama amma dai ina ga maganar jamhur din tafi wannan ƙari ne akan akan abin da yake dama akwai shi saboda haka bai kamata a kira shi na suke ba wannan shi yake insha Allah ta'ala to kun san hanafiya in kun duba sun ce li'annal jalda kana huwa haddu ko kana huwa hadda kamilan hmm? shi ne haddin a cike to yanzu shine umru qudama zai ba su amsa ko yace fa amma sifatul kamali yace ai shi siffar cika siffar cika falaisa wa hukman maksudan shar'iyyan ba wai shine hukunci da shari'a take ta yi nufi ba a shari'ance ba shine abin nufi ba a balil maksud abin nufi a shari'ance shine wajibcin abin tilas kurantar na fa wajibcin yana nan bai canja ba ba maganar cika muke magana ba ba cika ba maksudi bane dama a shari'ance abin da ke maksudi a shari'ance wajibcin a aiwatar din wajibcin a aiwatar wal iza da kuma an aiwatar ya zaman to ya isa shine dama abin da shari'a take bukata ba maganar kamala ba wa kuma baqiya ne su kuma suna nan har yau har gobe al wujubu wal wal ijza'u yana nan haddi wajibi ne in kun haddin kun haddin ya cika sabanin abin da yake na naski kamar yadda muka ba da misali na fuskantar alƙibla آه، دسکنتر بیت المقدس لو کشن دا آگا سوچے دسکنتر المقدس دو اندے دسکنتر بیت المقدس دو ایا سلان سا دا یوان کراتون سا دا ایمان سا سلان سا وجبا اکن سا سا وجبتا بتا وجبا با اکن سنن یہی تا ایسان بتا ایسان مسا ولهذا <clears throat> saboda wannan ne ma in ji ibn qudama law salata faqat da Allah madaukakin sarki ya wajabta sallah ita kadai hmm? kanat kullama awjabahu Allah wa kamalahu da ita sallan su da zamanto ita ce duk duniya mai ita ce kawai abinda Allah ya wajabta kuma ita ce cikar in ka yi ta shine cikar yin abinda Allah ya wajabta ko ba haka ba amma yanzu ba haka a yi bin yake ba Allah ya wajabta sallah ya wajabta azumi ya wajabta zakka ya wajabta wane ne an gani yawa fa idza awjaba as-sawma kharajat as-salatu an kawniha kull al-wajibi idan da Allah sallah kawai wajabta kawai to duk duniyan nan sallar kawai ita ce wajiba amma yanzu lokacin da ya wajabta azumi bayan azumi watakila ya wajabta wani abu kaga sallah ta fita da kasance kasancewanta ita ce dukkan abin da Allah ya wajabta a a sashin abin da Allah ya wajabta ne Kasance kasancewanta sashin abin da Allah ya wajabta baka cewa an mai maskinta to haka nan bulala tamanin yanzu aka kara ishirin baka cewa an sauki tamanin din a'a ba sauki tamanin ba amma dai an yi kari tamanin suna nan wajibi don zai kawo ka wuce su tukunna sa'annan rajmu na nan wajibi ƙari nan da aka yi na fursuna ko bulala shi kuma yana nan matsayinsa daban har yanzu saboda haka ba maganar naski a nan ku daina maganar naski ku daina kiran wannan abu naski فإذا أوجب الصوم خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب كما أن وليس بنسك اتفاقا دمو دكو دمي اتفاق اتشوا با نسك بني إلن ونن wa amma liktisalu kasan cikin kuma hujjarsu in ko kuma baya kaɗan sun ce ya juzu liktisalu alaihi hmm? a lokacin da bula tamanin yake nan ba a ƙara ba yana halatta a takaito akan tamanin ɗin kuma a ce abun ya isa to shine ga amsarsa nan ya ce wa amma liktisalu alaihi amma halattar takaituwa Akan kan bulala tamanin din nan falin sai wa da neman dokin lafzi ba fa’idantar da shi ba a fa’idanto shi ko ba a fahimce shi daga man dokin lafzi ba liyan na haddi layan fi wujo zairi saboda wajibcin haddi ba a kore wajibcin wani haddi haddi na zama wajibi sannan sanar da zumunta na zama wajibi sallah na zama wajibi zakka na zama wajibi wajiban suna da yawa don an ce sallah ta zama wajibi in ka ce wani abu bai zama wajibi ba kai amfani da mafhumul mafhumul mukhalafa ko kuma na fiye ai ba ku hujja da mafhumul mukhalafa hmm? nan gaba karatunmu za mu karanta wani babi da aka kiransa mafhum akwai mafhumul muwafaqa akwai mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa أنا أقول أنثى مفهوم المخالفة أنا أقول أنثى فهو الخطاب أنا أقول أنثى دليل الخطاب شيء تاريخ أنثى الشيمي إثبات نقيض حكم, آه، حكم المنطوقي إذا من يأتي ما كتياه كفهمت لك القياد إنن كذا كذا وانا عن amma ya ce maka da ya ce maka tsaye ya ce maka kada ka zauna ne idan da ya ce maka kada ka zauna ya hana ka zama bil kenan amma da ya ce maka tsaye ya hana ka zama bil maskuti to su hanafiya suna kore hujja da me da mafhumul mukhalafa saboda haka na inda gudama yake cewa kai yanzu fa kana da kace wa abin nan yajuzu al-iktisar alaihi din nan ai ba wani nasi bane cikin alqur'ani cewa juzul iktisaru ala 80 kai mafhumul mukalafa ne kai amfani da mafhumul mukalafa ku kuwa na fiye ai a sani na sanin mu da ku kuna koyar mafhumul mukalafa an bayin da ku ba ku hujja da mafhumul mukalafa ta mafhumul mukalafa yana nan daban-daban wajen wajen kashi goma jamhur su kansu akwai mafhumin da ba sa amfani da su musamman ga mafhumul laqab mafhumul laqab ya zamanto suna laqabin zafi haka yanzu ga ka ce muhammadur rasulullah ka ga mafhumin wanda ba muhammadu ba manzon Allah ba ne. ko da hura ba sa faɗin wannan ba sa da wannan mafhumul mukhalafa domin bayan muhammad Musa manzon Allah ne Ibrahim manzon Allah ne su Isa manzon Allah ne Nuhu da wane ne da sauransu Mafumi da muka ce yana zuwa nau'i nau'i akwai mafumul illa abin da ake kira mafumul illa kamar ka ce ma askara fa huwa haram ma askara duk abin da ya sanya ma yayi haramun ne kaga illa ne ai illan haramci din shine maye kenan duk inda babu maye ya zama me ya zama to halal wani kiran sa mafhumul illa akwai abin da kiran sa mafhumus mafhumus sifa kamar a ce fi sa'imatul ghanam fi sa'imatul ghanam az-zaka wai hadisin da yazo wannan jamhur su suna amfani da wannan mafhumi duk da malikiya ma ba su amfani da wannan mafhumi su a wurin malikiya hatta ma'alufa ana zakka a wurin jamhur dabbobin da ake fitar dabbobin da ake fitar zakka raƙuma da shanu da tumaki da awaki sai wanda suke ba ɗaurarru ba wanda suke ake kiwata su haka amma kai yanzu da ka zo ka ɗaure su kana kawo musu abinci kana renon su kana abin nan komai yawan su ba za ka sanar da zakka ba wurin jumhur an fahimta to an ce sa'ima sa'imatul zakka eh fi sa'imatul ghanim wannan ana kiransa mafhumus sifa wato kenan a mafhumul mukhalafa duk wata dabba da ake sanar da zakka matukar in ba sa'ima bace idan ma'lufa ce dabba ce da ka daure abin da ake cewa irin daure a kiwon gida din nan har suka yawaita babu zakka a kansu an fahimta akwai mafhumin shar'i man ta tsahara sahar salatuhu misali kenan za mu fahimta yana daga cikin sharaɗin sallah tsarki wa mallama ta tsahar la ta sifu salatuhu an gane ku akwai mafhumin istisna kamar ka ce kamar qawmu illa zaidan akwai mafhumin gaya ثم أتم الصيام إلى الليل أتم siyama إلى الليل كنا kenan inda ba بعض dare ba azumi na inganta ba inganta akwai mafhumul hasri innamal wala'u liman ataqa mai samun wala'i akwai wanda wala'i mai haƙƙin wala'i shine wanda yake wanda ya inta ma'anan wala'i gadon bawa kana mallaka mallaki bawanka da ka saya da kuɗi ko aka ba kyauta ko kuka gada sai ka inta shi ka ba shi yanci ya rayu watakila ya kuɗi ya dukiya ya wane ne ya mutu ya zama to baya da magada to kai za ka gaje shi wannan gada ana kiransa bil wala'i wakil haƙƙin wala'i wanda ya inta bawan ne wato duk an samu wala'i duk an dunkula shi an aje shi hmm? mafhumul hasri anan mafhumul mukhalafa hasri anan ko dalilul khitab na hasri anan wanda bai yanta ba ba yana da wala'i ba da wala'i to akwai irin su mafhumul zaman kamar yanzu in ce maka kumin laila ko kumin nahara ko kumin sabaha isalla da daddare kamar na hana ka mafhumul zaman anan na hana ka yin sallah da rana kenan za ka yi aiki da wannan mafhum ba za ka aiki da wannan mafhum ba yawwa sannan akwai mafhumul makan wa ake akifuna fil masajid alhali wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada ku kada ku tara da matan ku alhali kuna itikafi cikin masallaci kaga makan ne wannan nuna kenan a san ina itikafi ba a masallaci ba ina yin tara da iyali na wannan kiransa mafhumul makan an gani to har kuma akwai mafhumul adat kamar aka ce fajliduhum 80 jalda mafhumul adad anan ne. in kai 90 bai yi ba ka saba wa Allah in kai saba'in ka saba Allah in kai saba'in da biyar ka saba Allah in kai tamanin da biyu ka saba Allah sai menene yawwa don an maka umarni ne da adadi tamanin mafhumul adad ya zamanto in ya kasa ko ya wuce haka bai abin nan ba to su hanafiya gaba ɗaya ba ta hujja da mafhumul mukhalafa ta yi wani abin hankalin ka ya kama amma dai su ba za su ɗauke shi ta hanyar mafhumul mukhalafa ba sai dai ta wata hujja daban ko da kun dace da su amma jamhur suna amfani da mafhumul mukhalafa ko wasu nau'uka ko mafiya nau'in mafhumul mukhalafa kamar da na ga muku akwai mafhumul mukhalafa da da jamhur din da suna nafiyan ba wani wanda ke aiki da shi كما da muka ce mafhumul laqab muhammadur rasulullah hmm? ko ka ce mala abubakar sarki ko ka ce mala abubakar mai takalma yawwa wanda ba mala abubakar bane ba da ka mallaki takalma ba zai takalma ba in za ka amfani da mafhumul laqab shikenan duk duniya a wurin ka mala abubakar shine kai mai sirri takalma awai ba da mai yawwa amma da ba sai da kayan zare to kira wanda duk abu da ba ba sai da kayan zare ba idan za ka amfani da mafumin laqab sai ka tsaya nan ka kai yanzu duk duniyar nan ba ma sai da kayan zare sai abu da abu ubaidillah to kaga ba mai aiki da irin wannan irin wannan mafhumi wani eh duka zai iya shiga zai shiga abin nan ta abin nan kwarai Um, na ga lokaci yayi za mu tashi yanzu wa ammal istisaru alaihi a darasin mu na gaba ko eh, insha Allah na'am على الثمانين من هذا القدر ايه في هل القسوة أيوة. بكرة ثم ما لم تأهير بابا كم أن إيكي بابا ثم دمك فارح هذا أبنى حوله ندندي آه. إيه. ثمانون يا إيشو a babu babu ba hadisi ba ma wanda yake faɗansa wannan misali ne kawai amma a tagribu alal jalbi wannan nasu ya zo ana ga muku na muku bayani tun farkon darasi wannan ana maganar misali ne kawai na'am na da mintoci biyar ko yau mai kamar haka ba mai tambaya كمنا يتولى لوكتين اسمه فالحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك